Sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum ni ibrahim kalmasi garba da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar talata 22 ga watan mayu bayan labaran duniya za a ji hira da wani tsoho dan shekaru 106 a ƙasar kamaru na je kamaru chadi sudan na allah ya kai ni maka na je na yo gabon na fita daga gabon na shiga gine na fita daga gine gashi ina cikin mu na yawo za kuma a ji nasiha albarkacin watan ramadan kamar kowace ranar talata baba yakubu Maƙeri, na tafa da shirin sana a dawo lafiya su labarma zai gabatar da sharhin jaridun Nijar akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Yayin da ake ta nuna shakku kan yiwuwar taron kolin da za a yi tsakanin shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa da kuma kokwanton da ake nunawa kan ko taron zai yiwu kamar yadda aka tsara. A yau talata shugaban Amurka Donald Trump zai gana da takwarar aikinsa na Koriya ta Kudu a fadar gwamnatin White House. yayin ziyarar ana sa ran shugaba munje in zai yi kokarin tabbatar wa shugaba trump cewa ganawar da zai yi da shugaba kim jong un za ta buɗe wani babi da zai kafa babban tarihi a cewar jami'a amurka da ma kasashen waje shugaba trump na tuntuɓar hadimansa da shugabannin kasashen waje kan ko ya je singapore domin haɗuwa da shugaba kim wasu jami'an gwamnati a washington da suka nemi da kada a bayyana sunayensu sun ɗora laifi akan jami'an koriya ta kudu kan yadda suka zuzuta aniyar shugaba kim ta kwance da mara kera makamin nukiliyansa wannan kuma wata mahanga ce da wasu da ke wajen gwamnatin ta trump suka amince da ita sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fitar da wasu jerin bukatu masu wuyar aiwatar da su waɗanda da su za a amfani wajen cimma sabuwar matsaya kan shirin kera makamin nukiliyan iran a jiya litinin pompeo ya fitar da jerin bukatun guda goma sha biyu yayin wani jawabi da ya yi a taron wata gidauniya mai ra'ayin mazan jiya wacce ita ce ta shimfiɗa wa gwamnatin trump wasu tsare-tsare tun bayan da ta fice da daga wannan matsaya da aka cimma da iran a shekarar 2015 a cewar pompeo idan har za a sake kulla wata yarjejeniya dole ne iran ta yi watsi da duk wani aikin kera makamin nukiliya tare da baiwa jami'an majalisar ɗinkin duniya masu sa ido damar ziyartar duk wani wuri da ake gudanar da shirin a ƙasar ta iran ya ƙara da cewa sai iran ta kawo ƙarshen ƙera makamai masu linzami da ke iya ratsa nahiyoyi sannan ta daina ayyukan da suke kawo hargitsi a yankin gabas tsakiya idan kuma har iran ɗin ba ta sauya akalar tafiyar ta ba a cewar pompeo za a ƙaƙaba mata takunkumin matsin tattalin arziki da ba taɓa gani ba sai dai shugaban iran hassan ruhani ya yi watsi da wannan barazanar a wata sanarwa da ya fitar da wacce kafofin yada labaran ƙasar ta iran suka wallafa a jiya litinin ruhani ya ce wace ce amurka da za ta rika faɗa wa iran da duniya abin da za su yi ya kara da cewa a yau ba amurka ba ce take yanke wa duniya shawara domin ƙasashen suna da 'yancin gashin kansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurkan ta saka takunkumin tattalin arziki akan venezuela a jiya litinin saboda abin ta kira magudan zaɓe da aka tafka a wajen sake zaben shugaba nicolas maduro a wa'adi na biyu na tsawon shekaru shida shugaba trump ya sanya hannu akan wata doka ta shugaban ƙasa da zai iya ɗauka na gashin kansa ba tare da izinin majalisa ba wanda ya haramtawa wadda ta haramtawa amurkawa yin cinikayyar man fetur da ƙasar ta venezuela wacce a da tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke gaba-gaba wajen samar da man fetur hukumomi a caracas babban birnin ƙasar ta venezuela sun soki labarin takunkumin inda ministan harkokin ƙasashen waje george areza ya faɗa manema labarai cewa matakin na amurka haramtacci ne yana mai kwatanta shi a matsayin hauka da gidadanci da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa bayan kwanaki hudu da a kwashe ana tattaunawa cikin sirri a addis ababa babban birnin ƙasar ethiopia wani jami'in gwamnatin sudan ta kudu ya ce bangarorin da ke fada da juna a sudan ta kudin sun samu ci gaba kan batutuwan da suka shafi tsaro amma ya ce a gaskiya ba a sami wani kwaran ci gaba ba kan batun shugabanci da sauran manyan batutuwa da ke kawo tarnaki a rikicin kasar ministan yada labaran kasar michael mchugh ya faɗa wa shirin ma south sudan in focus cewa bangarorin biyu sun amince su haɗe dakarunsu wuri guda amma kuma an samu cikas wajen amincewa da tsarin da za a bi wajen cimma hakan ya kuma kara da cewa har yanzu ba a cimma matsaya ba kan yadda za a raba mukamai da sauran hukumomin gwamnati waɗanda suna daga cikin manyan kalubalen da ake fuskanta a tsakanin gwamnatin ta sudan da wakilan 'yan adawa a wajen tattaunawar su da 'yan adawa na zargin gwamnatin da kin sadaukar da wasu su zargin da ministan makiu ke cewa ba haka ba ne mai fafatakar 'yancin ɗan adam ɗin nan da ta taimaka wajen fara yakin a bar mata su tuka mota a saudiya ta ce tana samun sakonnin da ke barazana ga rayuwarta yayin da aka tunkari lokacin ɗage dokar a shekarar 2011 an taɓa rufe manal al-sharif bayan da ta saka wani hoton bidiyon ta tana tuki a ƙasa ta saudiya ƙasar da ita ce kaɗai ta haramta wa mata tuki a duk faɗin duniya al-sharif wacce yanzu haka take zaune a ƙasar australia ta faɗa wa kafafen yada labaran cikin gida a jiya litinin a cin australia cewa tana da shirin komawa ƙasarta ta kuma tuka mota ta zagaye ƙasar idan har aka ɗage dokar a ranar 24 ga watan yuni amma kuma ta yanke shawarar cewa za ta zauna a sydney babban birnin ƙasar ta australia bayan da aka tsare wasu fitattun masu fafutukar 'yancin ɗan adam su bakwai a ƙarshen makon da ya gabata a saudiya a cewar al-sharif an kira ɗimbin masu fafutuka a waitar inda aka gargaɗe su da kada su yi tsokaci kan dokar da ta yi magana kan ɗage tsarin haramta tuƙin mota ga mata a ƙasar da saudiya tana mai cewa mutane bakwan da aka tsare suna cikin waɗanda ke ci gaba da magana kan lamarin To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc. To bari mu fara ya da zangon a jamhuriyar Kamaru inda wakilin awal garba ya yi hira da tsoho mai ran karfe sarkin askan laddo ɗan shekaru 106 da haihuwa wanda kuma har yanzu ake bugawa da shi ya gabatar da kansa ga awal kamar haka. sunana alhaji ibrahim sarkin askar mutanen laddo a baba yau shekarunka nawa a duniya gabaki daya gabaki shekara ɗari da hudu da biyu ga ta shida ta zo to shekaru a ɗari da shida kenan eh, to waɗanne ƙasashe ka shiga tun da ka fito yawon duniya eh, na je kamaru chadi sudan na, allah ya kai ni maka na je na yo gabon na fita daga gabon na shiga gine na fita daga gine gashi ina cikin kamarun na yawo yanzu 'ya'yanka nawa na uku amma jikoki na 21. Mata kuma guda nawa? Mata ta ɗaya ce tun da ka aure ta ita kaɗan nan ah, tun da na aure ta su uku ne biyu suka mutu ɗaya tana nan yanzu ni ban taɓa auren bahaushiya ba sai kwatako yanzu kwatako ce ma a hannuna yana ma ba sa jin hausa yanzu sai kwatako sai fulanci ya kake zaune da yayanka ba sa jin hausa kuma kai bahaushe jin hausa sosai yanzu na kai su kano da zan tafi maka na iba da uwar da 'ya'yan na kai gida sai da na shekara biyu a kano na dawo suka kuma zama hausawa sosai nan <laughs> na komo da su gida a kano yauwa ina cikin wudil wudil kuma gadon sarki ni ne jikan. malam liman jafaru mai dara To baba a cikin yanka akwai wanda ya gaji sana'arka na wanzanci? Eh akwai wannan igaza ana ce masa jika na ne dan ɗata ta ciki na ana ce mar mai kuɗi yanzu ina nan. To baba a cikin yawon da kake yi akwai wani rashin lafiya da yake damun ka wanda yake zaka zai yana nema ya kusa da kai? Babu wani rashin lafiya lafiya ta kalau lafiya ta kalau itatuwa itatuwa kuma yanzu ina tamman zaka samu buhu guda da kake da kake kuma ba a kai min inji ane min daka da hannu na zan zauna zauna zan kwana goma sha biyu ina da credit. Baba ka san yanzu akwai cutuka da suke damun al'umma mm. kamar ciwon sukari, hawan jini da kuma kamar ciwon yawan fitsari da sauransu. Mm. A kai duk wannan ba damun ka a wani shekaru da. Ba wannan ya dame na nan na bai kai ni haka ba ba abin da ya dame ni kare nake ji. Wajen mazakuta kana nan kamar sauran mazan. Ba ruwa na da mace yau shekara ta uku ba ruwa na da mace sam. Amma shekarun baya da suka da suka wuce dai kan kana. Ina da mata eh, amma yanzu kan ba ruwa na da mace ko shawa ba na yi. <laughs> aihuwa kuma ya tsaye na a ni dama na gama ko budurwa zaka ban ko zaka ban miliyan da budurwa ba zan dauka ba ko me yasa miliyan zaka ban da budurwa wallahi ba zan dauka ba na so to baba yanzu wani wani shawara zaka ba mu matasa mu zama kaman ka gashi yanzu kana tafiya ko ina kana zuwa ko wani kashashe kana cin nama kana cin duk wani abin da ya dace wani shawara zaka ba mu to amma yanzu kaga zamanin yanzu kuna cin magi kuna cin manda mai yawa mu kuma da miyan nan da ake mana da kamunguli sai kan wahe toka taimaka ka ji lafiyar mu eh har abada kuma kaga ba za mu rasa karfi ba eh miyar munguli zaka ga hannunka kaman ka tura da lalle to baba ai gashi yanzu ka shigo zamananci kuma na kama kama kana cin magi yanzu ma baba gashi na kana cin nama kuma kaga ba kwaya kwaya ba zan sha ba allura ba a yi mini ko ciwon kai sai dai in sha itace in ciwon ciki in abin nan sai dai itace sai dai itace itace kan gashi nan kowane iri har yanzu kana aikin wanzanci gobe wanzanci har gobe be ni ga kan kaman bana gani kan wannan ya cire na cire <laughs> eh, idan nan kaman bana gani amma na saka zan dauke to ya idanun kana gani sosai to baba me fatan ka nan gaba ina fata ubangiji Allah samu cika da kyau da imani ubangiji kuma na bayan mu ma Allah ya ba su yaware irin namu wani kirari ake maka a can garin da kake Alhaji mai takalmin karfe baban fanni kowa ka taka ya taku to lallai kan sarkin askan laddo dan shekaru 106 da shida da haihuwa a hirarsa da awal kafin mu ci gaba a dan girgije da wannan الحبيب الحبيب الحبيب قلبه طيب الحبيب الحبيب قلبه طيب العوادل الو يا حبايب الو يا حبايب لو تناسى نتبادل لو تناسى نتبادل لغوامي ذكروا ذكروا سمعت من كلمة ملا عسلوه لا نساني عسلوه لا نساني حتى من كلمة ملا له غاصم وعيونه له غاصم وعيونه كلموني بالغرام خبروه باشتياق خبروه بالسياج لو يحن ينسى الخصام وبعيونه حلقوك لما يحلف صدقوك وبعيونه حلقوك لما يحلف صدقوك

bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana atayiru ibrahim koko mai lakabi da at-takbir ah, na'ibin limamin juma'a na nasarawa kwantagwar local game. Ah, ta asirin watan ramadan a musulmi gaba daya ana su fa'idantu da watan ramadan a wajen kyawawan dabi'u da kuma mu'amala kyawawa da kuma rike addini sosai ga rashin shaye-shaye a bar shaye-shaye da sace-sace sare-sare da irin bangan 'yan siyasa masu sara mutane da ana kashe mutane ana kwashe kudin mutane duka ramadana ya yi hani akan wannan in aka ce ana azumin ramadan ba shi da shakawai aka hana ba duk abin da allah ya hana ramadana a cikin ramadana an ce mutum ya bashi duka gaba gaba daya yadda mutum ya hana cikin shi cin abinci da sha ya hana hannunsa da bakinsa da idonsa da kudinsa da duk abin da Allah ya hana wannan shi ake cewa Ramadan don haka yan uwa musulmai mu kokari mu tarbiyya da ƴaƴanmu akan kyawawan ɗabi'u mu raba su da miyagun ɗabi'u Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da fatan an amfana yanzu kuma ga baba ku makeri da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na Adawo Lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. ko bayan an kammala bukin mako na kiyaye hatsira na majalisar ɗinkin duniya hukumomi a jihar kano suna ci gaba da yin kira tare da wayarwa akan kiyaye hatsira a cikin jihar da ma najeriya baki ɗaya ko kwamanda ibrahim sarki abubakar shine shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar kano ya mai da hankali ne akan yawan gudu da mota a hirarsu da wakilinmu mahmud ibrahim kwari wanda ya ce shine ke jefa mutane cikin munanan hatsira yadda wani lokaci hanyoyi suke sun lallace akwai ramuka da sauransu to yawan gudu zai sa mutum ya shiga rami ko wani abu mota ta kwace mishi musamman kuma yanzu nan babban hanya da ta shigo kano dukansu manya-manya hanya hanyar maiduguri da hanyar zaria duk ana gyara to gyaran da ake wani lokaci aka bi len ɗaya maimakon len ana rufe wani hannun yawa ana rufe wani hannun yawa ana aiki mm. to wannan yana jawo hatsari mutum na gudu da yawa kila don kusan kowane rana za ka ga an canza a mm. wurin da ake rufe mm. hannu ɗaya saboda haka ka zo kila baka san da haka ba ka zo cikin gudu da sauransu kaga za ka fada saboda haka ko jiya ma akwai hatsarin da 'yan police college suka yi wanda aka ce biyar daga ciki allah ya musu rasuwa hmm. karo kuma aka yi kuma saboda irin wannan rashin hakuri don gudu takan sa mutum ya ƙi yin haƙuri wurin da bai kamata ya overtaking ba sai ya overtaking hmm. to rake daɗe wannan eh, tsari na faɗakarwa da kuke yi za ka ga kusan kamar wannan shekara-shekara kuke dan ku tuna da ranar da aka faɗi ta wannan kungiya ta kula da haɗura a nahiyar afirka baya ga shi na san idan abin da kuke kira festivities sun zo bukukuwa daban-daban na sallah ne ko na kirsimeti ko wasu ranaku ne ko lokuta kuna yin irin wannan faɗakarwa baya ga wacce kuke tayo da kullum watakila a kafofin labarai wai kwalliya ko na biyan kuɗin sabulu la'akari da cewa a haka dai sai muga kaman haɗarin ba sa raguwa to alhamdulillahi za mu ce kwalliya tana biya kuɗin sabulu saboda abu ɗaya su kungiyoyi na sufuri kamar nrtw da sunarto da sauransu mun samu haɗin kansu kwarai da gaske suna kuma horar da mambobinsu a kansu saurare mu su kuma kiyaye dokokin hanya saboda haka kwalliya tana bi amma akwai kuma wani abun da muka hanga yanzu nan yawanci wanda suke yin hatsarurrukan nan su ba su zama a tasha masu ɗaukan fasinja kan hanya ne yawancinsu masu yin overload da yawa masu yin gudu da yawa saboda haka yawanci eh, lokacin da muka yi gangamin nan za ga su ba sa don haka saƙon bai same su ba yawa saƙon sai dai ko na rediyo wasu ma ba su saurara ma rediyo amma duk da haka to idan haka ne me kuke yi a kansu eh abin da muke yi a kansu muna haɗa kai da ah, ƙungiyoyin sufuri Mm, to amma kuma ka ce ai su suna daukar fasinjoji ne a bakin titi don haka gunda kuke gangami ba sa nan don haka ba sa samun eh, sako abin da nake cewa shine muna muna haɗa kai da kungiyoyin sufuri muna yin patrol hmm. muna kama su kuma ka same su na farko kenan su ma kungiyoyin sufurin su kan yi patrol suna kama su saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi kenan sannan kuma akwai wani registration da ake yi na motoci ko da ba ku son ku zauna a tasha mm. muna da wani ana ce mishi road transport safety standardization scheme mm. wanda duk masu motocin sufuri suka yi rajista da wannan ana zuwa ana musu abin nan faɗakarwa a ofishinsu ko kuma a wurin da suke ko dabansu ko garejinsu. Mm. to amma ran kai daɗe waɗannan da kake lissafawa direbobin nan da ƙungiyoyinsu wani rukuni ne za ka iya cewa watakila kaɗan daga cikin rukunan masu amfani da ababen hawa ko kuma titina mutane gama gare da suke da motocinsu ya kuke tunkarar su wurin aika saƙonni irin nakunan. alhamdulillahi akwai hanyoyi da yawa da muke tunkararsu na farko ma'aikata ko kasuwa ko kamfani mukan tafi wurin nuna musu bukatun mu nan mu zo mu zauna musu faɗakarwa muna kiran shi monthly safety education free i mean free safety education muna kiran shi mukan je mu same su hmm. amma da suke hada su ko kasuwa ko ofisoshi ko cibiyoyi ne hmm. sai mu sa sai mu sa rana sai mu zo mu zauna da su yawanci sukan na'am da wannan abun sukan zauna su saurare mu amma wanda suka fi ba da ƙarfi ga sauraron wannan abun shi yawanci ma'aikata na gwamnati da ma'aikata da kamfanoni wanda suke ah, manya-manyan kamfanoni ne wanda suke da direbobi da yawa to yawanci sun fi sauraron mu da kuma musamman ah, 'yan masu ɗaukan mai hmm. a depo da Nupeng da mukan tara direbobinsu muna wannan magana da su to amma private private yawa private private gaskiya muna da dan kalubale akan wani a nan ne za mu datsa aya mu ci gaba da hira a mako mai zuwa a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ku makiri ne daga washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya to gaida ba yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar niger inda silabar ma ke tafa da sharhin jaridun kasar Za mu fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Sahel Dimash wacce ta ruwaito saƙon da shugaba Isu Muhammadu ya aike wa jagoran Falasɗinawa Muhammad Abbas. Wanne a cikinsa ya nuna kaɗuwa da gallazawar da Isra'ila ke yi wa bayan Allah a zirin Gaza. Abinda shugaban ƙasar Nijar ya ce, toye hakkin bil'adama ne da ya kamata ƙasashen duniya su yaƙa. Jaridar Lanketar cewa take, Ƙungiyar alkalai ta samana ta aike wa ministan shari'a wasiƙa domin sanar da shi wata ta'asar da shugaban kotun gure ya tafka. Wanne ya buɗe ofishin alkali mai shari'a Rabu Kasimu Abdu inda ya ɗauki wasu takardun shari'ar wani mutumin da aka kama motar salo da bindigogi a wani lokacin da alkali Rabu Kasimu ke gidansa yana hutun ƙarshen mako. jaridar ta ce dama an jima da ake matsawa alkali kasumu lamba a kan bukatar ya batar da wannan shari'a kasancewar mutumin da aka kama da waɗannan makamai ɗan uwa ne ga ministan cikin gida bazum muhammad Ƙungiyar ta saman a wannan wasiƙa ta ce wannan wani babban laifi ne da ba za ta iya rufe ido a kansa ba jaridar le ta ce zaben wakilin ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama a hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ya faskara bayan da aka sha saka rana ana ɗagewa kamar yadda a baya-bayan nan ofishin ministan shari'a ya ba da sanarwar ɗage wannan zaɓe zuwa wata ranar da har yanzu ba a bayyana ba a cewar jaridar wata majiya na cewa wasu 'yan takara biyu da ake yi wa kallon shafafu da mai ne ake ƙoƙarin sharewa hanyar samun wannan mukami dalili kenan da ministan shari'a ya shiga yi wa tsare-tsaren zaben karan tsaye yayin da jaridar la nation ke cewa wasu kasashen sahel da wasu waɗanda ba na wannan yanki ba sun bayyana shirin tsara wani littafi mai kunshe da ƙa'idodin karatun addini a ci gaba da neman hanyoyin saka tsari a wannan fanni kamar yadda wani taron tantauna matakan magance matsalolin mummunar aƙida da tsatsauran ra'ayin addini da ya gudana a baya-bayan nan a birnin conakry na ƙasar gine ya sanar in ji jaridar tala nation mu rufe da jaridar sahel Dimash wacce a wani labarin na daban ta ambato shugaban hukumar abn mai alhakin raya kogin neja wato flav niger yana kwantar da hankalin jama'a dangane da mawuyacin halin da kogin ya tsinci kanshi ciki abdulrahim bireme da ke bayani jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasar niger ya ce halin da wannan kogi ke ciki a yau wani al'amari ne da ya shafi baki ɗayan albarkatun ruwa a yankin sahel sanadiyar illolin canjin yanayi Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu. Assalamu alaikum sahin Hausa na muryar Amurka mai magana ɗan kaka CO e mai gado da Katifa Kogwar Kanawa karamar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. Sahin Hausa na muryar Amurka ina so dai ku daɗa gaya shugabanninmu na Najeriya cewa duk wani hawa mulki dan Allah idan daina mana misali da cewa wai barna ba ta da wuya gyara yana da wuya ai lokacin da suke yin kamfai ba sa faɗa haka kuma duk mutumin da zai faɗa haka ba abin yadda ba ne domin ku ai mu mun gani sai lokacin rimi kafin rimi gwamna a Kano mulkin mallaka ma an yi a Najeriya amma a lokacin da ya hau mulki ko ofis bai shiga ba ya fara cika alƙawarin da ya ɗauka na talakawa kuma har yanzu addu'a muke mar Allah ya saka mana alheri saboda haka kada mutum ya sake mana wani misalin cewa wai barna ba ta da wuya gyara ina da wuya assalamu alaikum sashen hausa na murar Suna sunana hali ba kori jega Kebbi State Najeriya ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dai za kunnen yan rufa'i ko da Buhari ci zaben Najeriya yan rufa'i ba shi ne gwamna a jihar Kaduna ba. Sannan yan rufa'i me yasa bai ci zaɓe ba a jihohin Gombe da Rivers tunda ya ce ko yan sabbin PDP ba su nan Buhari zai iya cin jihohinsu. me yasa bai ciyo ma Buhari wannan zabe ba saboda haka ba ya kamata irin maganganun da ya rufa yake yi ma yan jam'iyya Buhari ya taka mai birki matukar ba ne kakakin APC ba Assalamu alaikum biyo ya Hausa mai magana Sani mai nake dakin gari eh sabuwar PDP daga cewa tana ballewa in ba a yi gyara ba ba wani gyara na ba ille iyaka ba a yi musu abin da suka so ba don haka dama sun ce an maishe su yan bora to dama dan yan boran ne mu mai manshe su ƴan bora dama ƴan bora ƴan jari huja ne don haka duk inda za su kai su tafi bai hana shugaban ƙasa Buhari ko macin zaɓe ko mutum na ciki ko bai ciki Allah ya yarda shugaban ƙasa Buhari sai ya ci zaɓen shekara dubu biyu da goma sha takwas ne. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. to yayin da ake ta nuna shakku kan yiwuwar taron kolin da za a yi tsakanin shugaban amurka da na kore ta arewa da kuma kokwanton da ake nunawa kan ko taron zai yiwu kamar yadda aka tsara a yau talata shugaban na amurka donald trump zai gana da takwaran aikinsa na kore ta kudu a fadar gwamnatin white house yayin ziyara ana sa ran shugaba moon in zai yi kokarin tabbatarwa shugaba trump cewa ganawar da za su yi da kim jong un za ta buɗe wani babi da zai yi kafa babban tarihi a cewar jami'an amurka da ma na kasashen waje shugaba trump na tuntubar hadimansa da shugabannin kasashen duniya kan ko ya je singapore domin haduwa da shugaba kim sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fitar da wasu jerin bukatu masu yara aiwatar da su waɗanda su su za su ba da dama a kulla wata sabuwar yarjejeniya tsakanin iran da amurka a jiya litinin pompeo ya fitar da jerin bukatun guda goma sha biyu yayin wani jawabi da ya yi a taron wata gidauniya mai ra'ayin mazan jiya wacce ita sun wa shugaba trump wasu tsare-tsare tun bayan da ta fice daga wani yarjejeniya ta nukiliya da iran a farkon watan nan a cewar pompeo idan har za a sake kulla wani yarjejeniya dole ne iran ta yi watsi da duk wani aikin kera makamin nukiliya tare da baiwa jami'an masu ɗinkin duniya domin sauje su ga inda ake gudanar da waɗannan ayyuka a ƙasa ta iran To ba saurare na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Dara Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku huta lafiya.